عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الله mai tsarki shine masanin duk wani gaibu babu abin da yake ɓuya a gare shi kuma baya tsinkayar da wani akan gaibunsa yana wanzuwa mai keɓantuwa da saninsa